Assalamu alaikum wa barakatuh yan uwa kamar da kun sani suna na Siyuda Ahmad ke na muku fata alkaidi yan uwa bidiyon mu na yau shine zan na mana hanyar da kai amfani da Google Play ko in ce Play Store ka ta iPhone so dama za ga wani lokacin ko da a ce kuna chatting da mutum dan ka ne haka ko kuma wani yana bukata ka tura da link din bidiyo ko kuma in ce link din application na Android to zaka ce ai kai ba Android gare ka ba iPhone gare ka to wannan hanya ta baka dama amfani da Google Play ka dauki link duk wani abu da duk wani link na application ko kuma kana so kai wani abu na comment din application application ko kuma wani abu haka za ka amfani da shi a google play kamar da kake amfani da a android saboda haka wannan ya tana matuƙar amfani ya kamata a ce ka kalli daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da su muna da don da bai mana subscribe ba ya taɓa mana alama subscribe sannan ka mai like sannan ka tura abokan ka duka ne suke chatting wasu facebook instagram telegram twitter nagode da farko dai duka masu amfani da wayar iphone a farkon bidiyon yadda ka iya sharing din link din application na wayar android ko in ce play store zuwa duka wanda yake bukata shi ma ka iya amfani misali kana da waya guda biyu maybe kana da android sannan kuma kana da iphone sannan kuma kana da gmail ɗinka normal android din naka sannan kuma kana da gmail the same irin gmail din a iphone din naka an ka wannan hanyar ka iya install din application ma a cikin wannan iphone din ganshi a cikin android din amma dai yanzu nuna muku direct kawai ka amfani da google play ko ci play store wai ka ta iphone abin da ka shi shine ka nemo browser ka chrome ko opera ko uc browser an ka nemo browser ta ka kawai sai ka taba ka bude browser ta ka kamar haka bayan ka bude browser ta ka farko abin da ka shi ne zaka yi search din google play ko ka rubuta play store kana rubuta shi ne zai baka dama ka bude wannan play store din a wai android din naka ko in ce a wayar iphone din naka the same kamar yadda kake amfani da ko kuma kamar yadda kake ganin play store wai android ka za gan shi a cikin waya ka ta iphone kamar yadda kuke gani gashi nan normal to directly duk wani application da yake so kai download kawai kana taba za ka iya share din link din wannan application na amma shi wannan matsalar shine idan ka ce kai download na application ba zai ba saboda ba na iphone bane idan iphone ne daga ne mu app store amma shi wannan kawai za ka bude ne bayan ka bude shine za ka iya tura mutum link din wannan application din kuma wani ya saki application kana so kai mai comment to za ka iya cewa kai ba iphone gare ka ba ko kuma ba android gare ka ba to za ka iya wannan hanyar ka nemo application na ka sannan kai mai lakin din application din ko kai mai komai kuma ka share wannan application din ta ciki kuma za ga dan ka nema already idan ka sace na application kuma akwai shi a cikin waccan android za ga ya faɗa ma suna android din a wajen misali yanzu zan yi sacin na wani application ana kamar da kuke gani ga wani application na wanda na darasin sa a jiya kenan to yana da wata waya mai suna laba at wanda kuke gani gata nan sunanta ana already waya tana can ma tana gida a ji amma gata nan akwai application a wayar amma kuma duk irin gmail din iri da bayan nan kuma tana zaka iya cire application din wanda ba a gan shi a ciki ba amma wannan hanya ce da in Allah da zan koya ma saboda haka wannan hanya ce ta baka dama ka amfani da play store a wayar ta iphone sannan ka share din duka wani application na android ga duka wanda yake bukata ka share din sa saboda haka kada kuma ta a wani alamar subscribe sannan kuma like sannan kuma share la, la